الرحيم الحمد لله ولي التوفيق والعاقبة للمتقين والعاقبة لنا الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقول قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan lissafi mai albarka na alim rukun ruwa ba da ya abu abdalla muhammad bin ismail al-bukhari da shi wa Allah ta'ala idan ba a masa ba mun yi an ce guda dari uku da sassanin da yake babu guda da kuri na muka ɗaya za mu tashi babu idan ka rasa da rasu هو لك وحدته من هو يجب أن أنا وجهه نعم العقيدة هي ممكن أن أسمع العقيدة والله ولا أسمع العقيدة التي أوصيه العقيدة هي العقيدة ما اتفاق إذا تأتى بهذه هو لك وحدته يوم أجرنا العقيدة وهو تكرر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da arba'in biyu da shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ɗaya ga watan sha ɗaya wannan magana ce na wata ce farko za mu tashi da tsara shida da arba'in da shida babu ya fara da ya fi da kowa da kwakwatafi babu yanke magana a kan idan ka zafi da ya fi da idan kai kai ya ga wani mutum da ruwa da mutum ko yana da tsaya ya ko da za ka zo kuna jira za ka wato shi in dai kai ya san da kai ko ba ka domin a wurin da ba ka da kai ba to kuma babban da kake da kai ba kai to idan kai ruwan da ke wanda yake kaskata da Allah ne ke ba shi na ke ba حدثنا أبو بكر بن قال حدثنا ربيعة عبد الله بن مالك الحضرمي انا عبد الرحمن بن سليمان بن الكوفي حتى اباه حدثه لما ما يقول يا رسول أن سفيان بن حسين الحضرمي حدثه سفيان بن حسين الحضرمي الذي جعله سميعا نبيا صلى الله عليه وسلم يقول يا دون كلا لم تلا سبك بريد رسيلا قبلت قيادته saboda siyanatar lalle ha'inci ya ke mawa shi ne saboda siyanatar ha'inci ya ke mawa an su hadisa a fata hadisa kamar yadda wato dan uwan kawai da shi shi ne ake hadisa a fata hadisa kamar yadda dan uwan kawai da shi a wutar yanar kawai حتى حديث أخاف حديثا فنزل تقوى قول التزكية هو لك مختلف أعاليا من ذلك وأنت له كاذب أعالي في قيام شيء وأنت له كاذب أعالي في قيام to da haka wannan aiki ne kuma aiki ne mai kyau da ingantattu abu da ya fitar da shi a kitabul adam باب في المعاريف لا وقلنا كتاب لنا على واحد أوكي إيماني في بعض الكلام ko ya da abu da ku yarda da shi domin da haka ko da hadisin da ya ganta ba wannan ai hadisi ne mutum ya ga sadaka kuma mun ga wani hadisi da yake ne da shi cewa wato alamomin munafiki shine idan a da sadaka ko yawa to sai bidiya za ka yi amfani da shi ko da wani hadisi babu la ta'i an kafa ce an ba duk ne ba in ka duba ba za ka rana ba ai kamar gabobin hadisi ne ba ba ayatul munafiki kalama idza haddatha kadara wa ta'tina la kharaja ko ko ala akhlaq ko ahad ila ko wa idza qata wa qada babu la ta'ina haka ce babu da yake bayani a kan kada ke wa kan kuwan kawai alƙawari kai mun alƙawarin wani abu ba ta ce ba أصحاب الرسول حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مهاجي عن ليث عن عبد الملك عن الكلمة عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاها kada ka yi wa wato kada ka yi mudu da ɗan uwan jahila shi ne la tumani wa la tumani kada ka yi masa fata shi ne wato zai ku mutum ya rure ta ba da dariya kuma ya zama duk abubuwan da yake kawo wa dariya ne wa la ta'in ku mu'ida kada ka yi masa alƙawarin wani alƙawari ko kada ka yi alƙawari da shi na wani abu ba sai ba sannan ka fara wani kada ka yi haka نعم duk ya mutu da shi idan rufe yi wa zina babu ma da su yi ra shi ma da ya faɗi mai wanda ya mutu ya za a mai hadisi mutu yi amma dai ka zo mana da shaida cewa wato wanda wa ala alaba ko a wata hadisi ne da babu da ake bin alaka babu da yake magana akan al'adu bin alaka da duk ba dangane da ya zaka ba dukan na tsawa ko a ce a yi ba wuce ne ko ba barbare ne ko kabila ne to ga ne abin da ba wuce ke ba ya ba da kabila ne to to da haka a sai tsara abu a abu an yi da ajilan an abi an abi hore da an yi da shi da lawa a yi sallam daga nan kira na yi mutane da tabbata a gare shi kare da ke cewa wata ne ɗabi'u guda da ke kawo wani yanke tabi'a guda biyu a gidan al'ima da juzur'un wa sab'un wa shurma aw sittuna wa juzur'un wa sittuna shurma ko imani yanki sab'un da wani abu ko kuma yanki sittin da wani to shi ne yake shurmatan wani yankin tabi'a guda biyu za ta turko ma al'umma ta ba za ta bar su ba na farko wato kuma ɗabi'un ababen zargi ne ba a so alliya a kururuwa kukan mutu a kururuwa an zuwa ne mutu a ta iyo ba kuka ba ba kuka ba ba yau na rama zai kai ne a dama ne da su ran lokacin da ibrahim da ma'adar ya rasu an ga hawa da na zubowa a kan wato cikin ibrahim da ma'adar lokacin da ɗaya da cikin iyalin da kuma sun kowa kai da kuma zai wata karfi ya koma an ganja a tukunna ke ba ba ba da ta hawa wannan wani abu ne da a ba ku ruwa iru ana ya gani ga kamar yadda yadda da yi yake ko kuwa jira ma ke nuna mutu da mutu ba da yawa idan mutu ba shi ne ba na ala da tsaro da shakki a nan da zai da yawa ba abu aka ce ba da shi a nan da yawa mutu ba to sai ce wa ɗalibin bil arzaji sukan da zama shi ma wannan ɗabi'a ce mara kyau ɗabi'a ce mara kyau saboda haka an da ana suna ta ɗabi'a ce mara kyau to yana cikin ɗabi'u na yin jahiliya wata hanyar biya biyu kawai za ka zuwa na ta hanyar biya eh an buga yawan ko a wani kowa dai kai dai nan a cikin biyu ne yawwa amma ba mu ke ma a kan da wani abu ya kalli mutum ya ba kashi da ya a wani dan dai a can kake ne kawai ko ne da rabu ko a cewa na Thank you. dan dai a kan yake ne ana na san ma hukuma da suke a nan tsararru ai suna tsara wannan abubuwa haka ne to ai shi kowa yana yi babu hukki rajuli kawo babu da yake magana akan mutum ya zo jama'a mutum ya zo jama'a حدثنا زكريا قال حدثنا الحكم بن الزبادة قال حدثنا زياد ابن ربيع قال حدثني عباس وتعدي في سلامة طبعا اي مثل المسلمين وقراءة يوا حدثني عباس الرمشي قال حدثني امرأة wata mata ta zartar da ni kwanin da ha kusaina sunar da kusaina kwanin ta ce ta rizu abi ya ku na ji mahaifi ya yana cewa kuntu ya rasu ya lafi su ya mahaifin Allah amina na asali yanki shin yana daga kabilanci kabilanci shi ne wakalkarewa wato kabila an ta hanyar rajin kawo huwa a rajin mutum ya ce mace an jama'a ta kan da nake wanda ba ka yi shi da zai je ya an yi an yi da rajulu kawo ala sulubi mutum ya ce mace al'ummar ta kan da nake ka da na annabi ya ce kwarai ko wannan ajaliya ce kuma annabi ya ana ajaliya ce kabilar wannan ne na taɓa nuna na zanyarwa wanda za ka ga suna da wani abu ba wani ya ce wani ne ya hawa da kara ba ba wani ya wani ta abubuwa wanda za ka koda nan ana da shi da su da sauki ta ba ne amma da sauki za ka iya zuwa bukata ba a don su tsakanin wanda ake ce wa kabilar da ba wuce kuma a ba ba wuce da ne ana da ita yawa saboda ko ma dai wane ko ba wuce ko da ba na ce in yi ba ba zai yi ba shi ke rayuwa ba daidai ba to annabi alaihi salatu wasallam ya ce kwarai ko hadisi ne mai aiki amma dai ko da ya inganta ba aka magana ce babu hijratu rajul babu ne ke magana da akan ka ba kuma za a fara magana kawai fi za a kira wani akan ka ba wanda ta zama wani musamman mata idan mutum yana wato mu'amala da mata zai fahimci cewa kamar sun kuma za ta ba ni na ɗauka wa zafi ko da ba amma sai ga ko da makarantar makarantar da yake ko da wata ko da wani school ko secondary school ke da kawo da zuwa ana ka yi zafi a kawo wa kana wasu suna da awa maza ba su ne amma ma ta zuci gaskiya a ko mace za ta iya tafi wa ta yi mutu ta magana a bakai ta take ba sai ce ba yau zafi ta biyo ba ta kula وكذا حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري عن عوف بن الحارث بن سهيل وانا عوف بن الحارث بن سهيل يا يل يا يل العاشر Haris ibn Zubair kun gani shi ne yayin da na Aisha Haris aukunan zanzan shi wannan aukunan kaga ta da aukunan na Aisha lokacin da zai dawo maka yaro bukur ruwa ta ta wani ta zo da Haris ibn Zubair Allah ya zara gane a ta zo da jiki da aukunan ko dama mutum na wata haifa a gidan wani rumar biyu daga hanyar ne abdalla ko sannan sai a yayin da sai asma'u da da abdulrahman su ma ma ke da wannan ma ke da ita ma ke da wata kokaila kokaila amma su da biyu a jahiliya da musulunta ba suna jahiliya sai na rufe da sannan yana da wani kan a kurkan gurin ya abu wata da ake cewa Aisha sannan ya abu wata bai ba Allah da ake cewa Asma bin Umar masu da'awar bin Aisha wanda za ku ji ake ji duk wanda ya aure da zai yi haya ya fi bin Aisha ne bayan an fata da abu da shekara ta takwas da ya hijira sai dai na maka ya aure ta. Da ya aure ta, sai ta haifa mata Muhammad. Bayan ya rasu, sai sai ta ya aure ta, ya rike Muhammad. ban gane ba dan gidan wa eh ai ba ku da yanzu ina biya dai wani akwai babba akwai karami in ba ma manta ne ba hada al'aukar Muhammadu al'aukar da guda uku Oke na ba shi ne kake nufi shi ne wanda a hanyar aikin haji aka haife shi shi ne wannan Muhammad. To a kuma su zo mai abin da yake so kawo ta gaba masu zakin sai na abokan zuwa ba a shiri tsakanin wayar da suka faɗo da shiri ne. Sai su tashi da tsaye. Domin da sai ka ne na faɗa da sai na abokan zuwa zai ce wani awa. Ba zai auri masu tsaro. Ko? Muhammad da gidan su gidan. Gidan su gidan. sannan abin da zai burge ka sai na ya ku ya yi abin mu kulturu ya ba wa kuma in yana faɗa da jiwa zai ba ku ba ya ya ana faɗa da jiwa ba ya ai faɗa ya kaji ke da kuma da ko turkuce ka faɗa shi ba to shi ma to wannan abubuwan yana da kyau mutum a wata da roke da a rika rike su dan wannan abu mai kewaya a tsakanin turkuce ka ta shiga rukun ta ya yi shiga ka auri mata ta shi ke ya ban zina a bisa ne ba dan uwan da ya uwa da kani suke mutan maza ta uwa da kani ke suke dan uwan da ya ta mahaifin su daya su zo da haka kaga wannan da shi ya kau ya ce Yuji, wa huwa ibnu akhi Aisha, dan uwa dan dan uwan Aisha ne da kun biya ta wajen mahaifiya mahaifiya ta ɗaya kuma ka ga yadda ake ada ka lura za ka su ba ba a kyamar in za ka auro mace ba ka kyamar ƴaƴan ta da yawa da saura kun da yake yana da sauri ko yake zuwa da su ya za ya yi sai za a iya rike musu ƴaƴan yadda yadda wato ya kamata da ana ne amma yanzu an rage yanzu ba ba sai ba ne ba amma an rage gaskiya na su magabata ba aka yi shi suna da fada ya abubuwa ne da yawa akwai faktor za su ce ne eh shi ne ya magana da rufi cewa akwai mai wahalar ne ta ga ya kusa ce wani yana zuwa aure da ya zo amma ya ce ba ya zo ko garfi da ya rufe yara ne guda da ya ba ke da wani ƴaƴan a gidan wata abu yana da ke kyau da kyau to na na ya kawo ni ya yi jiki zai ce ya yi eh kai kai ne kake zuwa makaranta kare ko kuma kana zuwa makarantar don dutse ka bi dadewa ko yan wani don dutse ya zo za ka yau Allah ya zo amma kaga nan da haka ya ga mun musulmai sai ya ga mun ƴaƴan janabu da suke ina da ina da kiki ga shekaru annabi yake a ce wani ayatan da za mu yana da kawo da gaskiya amma dai abubuwan da su Allah ne zai dauke su idan aka yara ita yawo na ji ban kan gudu ko na dan tana aure a gida nan ba a kula da saboda wata kila shi ma na san shi ma ta kansa yake wani yake to abubuwa ne iri iri kuma abubuwan da ba ma fahimta dalilin wani yara ko sai ana yarda bai buɗa ba wa hanya Allah sai ga kai ma harkokin ka sun buɗe tare da ya haka wannan dalilin sa ne da kyakkyawan niyya ba za ku dinga kuɗi duk dai ana magana akan kawar da yin mutum gaba ke to ana ya rasu Allah wa na kuɗi to na na ya nan ana mace da an ba da labarin cewa ana Abdullahi bin Zubair Abdullahi dan Zubairu dan gidan wa Asma'u dan yayin ta ko kana dibani yayi magana akan kasuwanci wani zai siyarwa au ana yi ko mai kyauta a haɗuwa ya da wani ya da waya labari ya samu ba za ka ga rubutu kan labarin labari ya samu ta ce domin gidanta ta ba da kuɗin kyauta don ita da biya take mun kira da ku a baya cewa tsakanin ta da asma'u har kurwa ibn zubai yana cewa ciyar da wasi ce ta bi kyauta tsakanin mahaifiyarsa da gogon aka ce bambancin su shine ita na rayuwa duk abin da ya zo hannun ta a lokacin da ke da rauni ko ne ta ba su babu sai ta tara shi ma sai ta zama fika sannan na ya ga tana iya cin baki shi ma sai ta baki ba ai sun yi juna da ita da abdullahi ta zubairu da mu'azu bin jawar duk mu'azu bin jawar sai da nan da ya ka hukumi don da ba ya wani har sai da nan da ya wani hajjar hajjar shi ne abin da za mu karanta yau saboda kyautarsa yanzu yana ga kana magana bai da kuɗi zai iya zuwa biyo ba ke ba ma su zai da yawa eh to saboda haka sai ji labarin ta sai da wani gidanta ta raba kuɗi tafiyar aisha ce da akwai ranar da shi ma na kawo mutu a hadisin ko za mu tafi wata bai wanda ya sauki ta samu da ta samu birane dubu sauri wata kafiyo kudin ya zo da mu ya dari duk da rabatu kafin ka sun yi azumi rana a ranar ke gode kudin sun zo aka zo za a sha ruwa barabarau da sauran sai bai wata da ke haba sun ba da ko ɗan labar da ta nira ɗari biyar a nike ma ba a ce ba na kudin allah ba da kudin sai bai wa ana kake da ke ke ke da ke kira da sauran wai an ba manta da ake na mun yana ce sai an raba da kuma ta ce kake da ke ta ce ke ke mutu kina mun ba to sai na ga ga ne abin da an yi ke wa an ke wannan kuma za ga bayan akwai halitta kuma ana koya za ga wani ruwa halitta su Allah ko zumbulmi haka yake kuma problem sai shi ne wanda hadisin bai na da yawa kullum mala'iku biyu ko ma min yau ne su biyu da ibadu fi illa wa malakani yau da layi ba wata rana a cikin bukari da wasu da gani wa dubai za su waye gari a cikin wannan rana ba ce shi mala'iku biyu sun zarko wa yaqulu ahaduhuma allahu ma'akidu fi kalam wa yaqulu al-akhar allahu ma'akidu fi kalam kullum sai yin shi Allah ka ba mu cewa Allah ka mayar masa yadda allura ta ce Allah ka mayar masa yarda sai wani ayyukan kuma ce shi kuma roƙi zubu na Allah ka haji da Allah ya da Allah da ke bi ba da yawa ko ba ba na da yayi gyara dubu biyar a wasu baro da inda to sai to sai Allah ya tsare ma wahala wannan matsalar ba wuce ko mota ba ka sani amma inda ka ji waya zuwa tana to sai ka bayar da ko a zuwa rana a yake ba ko ba ka yi hakuri ba wani lokaci kai wa na zu fada kana ko kawai yanka zo da ka ba ba ne ka ji ba da naira ɗari wata kilo wani ɗan kuwa ka ya zo ɗari na ka wani ka ji a ba na yi gajiya ta da dubu goma a zuwa magana tuce saboda haka ba wannan magana kan kowa ba wani tausayi dan ba mara wasu mai sai Allah ya jarrabe to amma ire-iren wayan nan misali muke bayar da sai Allah ya jarrabe ka da wani abu kawai baka tuna da wannan da shi ka da wani ke ba na mu dari biyar sun ranka ka ta shigo shigo da shi gida amma ka ba wa ƴan rasa ce jera dubu biyar ko shi da shi na a ya kamata su a ai a duk wanda yanzu kana da kuɗi da baraka a kowanne za ka kawai yana da buƙata ka je ki baka nan kyauta ta wajen raka na dawo saboda ita kyauta abubuwa biyu ne ke sa yi ta girmamawa da soyayya ko ko mutum ya fi kuɗi za ka iya wasu ta ko ba ka wani ita kuwa sadaka tausayi ne ke zaɓe to ka kuwa da ma'a gwamnati ta kuɗi ne na tsaya to ga jini ga jima ƙara ba ku da uku ga jini musamman ka ba ɗan uwa na jini ke a lafiyar zumunci to ba za ku ji zuwa ku ji da yi faru zai kira ma a kai harunan ne to ya ji labarin da na ya ta mayar yana cikin ce wallahi na rage da Allah da tattalin da Aisha ko dai Aisha da zai yi kyauta da irin wannan kyauta da take duk abin da ya zo har namu gida da take tafiya gidan da ne ba aula ahduranna alaiha ko kuma mata hajaru in tsare ta in sa mata takunkumi ka ji ba abin da ya baya ko wallahi ko ta daina ɗaukar kayan da take ko za a ta takunkumi ba za ku ba za ne ba na ga ita ce a huwa ba da haka labarin da ke wani ce abdullahi ne ya faɗa haka ko ta me ba ta haushi yaron da gidan da wurin aka kawo ta zan annabi wa duniya ma ba ba dai yake kana ko ba a ba wani yake kallon ce yake ce mata wa wallahi sai ya ana da takarun da ku ana yin ajibu a ba wa ajewa yaro a rai ko ma hukaci ko a gaba sai su ake wa hajaru ko Iza da ya faɗa cewa ya ja su da su tsaye cewa wato waɗanda ayyukan da zuwa da cikin ayyukan cikin lissafi wannan shi da aka dasa yi mara mutu ba a duhun karfi ba a yi zuwa da zuwa wakil da ya dama ita hatta da dama da kun da ka bai tsara cikin yin mutu bai ba a mutu da ne ma ba yau ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكفروا هذا عن غيرها حتى إذا بلغوا نكاحا فإن آلتم منهم رشدا فارجعوا إليهم أموالهم مفهوم المخالفة عليكم فوات عن كذبة كنا فرائع أما اليوم كنا لله الله مكمل أي إذا جعلني وأجيك وأنا أيضا كنا أيضا أجر أي كل قل لي كيف تدري وأنا أجابكم المخالفة amma a baki kuna sa ki da shi kuma na ku dole ba za ku yi sallah da hannu kuke ko kyani ba domin da gonku ku ce ku ma hayo a kare ku ne sai abu da zama dole shi ga aiki shi ya ta ko alƙali ya ce ba za a bar ba don mai da haka amma idan ko da wannan shi ne sha ta ko ya tara wani ne sun kafin ne gidan da kuma shi yake da sauri da wasu abubuwa wata za a yi wani ko domin an hararo ne an gari a tare da shi da zuwa to amma na ya ja Abdullahi da Zubair kuduwa ku ba annabi ya zo duniya da kuke kara goma ba shi ne ba zaman aiki ya mata haka ne ma ana ce wata mun Abdullahi da zama ba shi da shi kai ne kawai da rika da cewa ɗan ɗan ciki na ni zai gaya wani zai wata abin gobe sai ta samu wani labarin da shi to wani kuma kun da ta daura ranar da ake aisha ta ce ba wallahi ba huwa lillahi na zuru a wata ruwa ba wallahi na rantsi na Allah ko kuma ba huwa hakan lillahi a gurin Allah na zuru lillahi ba karfi amma ba ta akwai niya a wani duka ba wallahi idan ba huwa lillahi ne ba huwa hakan lillahi ina mai gambuwa zuwa ga ubangiji ina mai dangana zuwa ga ubangiji na zuru na yi ba karfi Allah mu kallima da zubai kalma da sabari da biyo wa tsari wa Allah da zubai wa magana har abada to kana ga wannan abin da akwai da ne ina ma yi da ni da ni zai ga ba ita asma da ni ba da ni ka mu kuma Abdullahi da ke fara dan ki annabi ne ya mata alƙura da wannan magana cewa ta taba kwari duk hadisin da gani shi da dalili shi wannan ya kuma hadisi akwai hadisin da yake yawo yana tsala cewa ta taba mai ko a biyu ta wuta kai ko ka san wata da wani yake biyo ba ta wata wanda tana a kada wata dubara mu ji zuwa kuɗi ta yi ta ce har abada ba za ta kuɗe ba mai ba ta ci ba a kula kuɗe da zuwa kuɗi abu kamar ba ta ba shi ke nan kawai ta sauke ka ba gaba ɗaya ta dina kula shi ibn zubair ya je ne bi agaji ceto lilwaji da akwai alwajiru ni da na nafi da alwaji yau yayin da kawai sai ruwan tata wato gare shi da yawa sai ya je ya samu wasu daga cikin alwajiru ya ce Allah sai wa hawa ga abin da yake ba wa kula fa kale alwajiru sun ba ku zuwa ne suka je suka samu da Aisha sai ta ce wallahi na rantsi da Allah لا أشجع فيه أحدا أبدا بل الكفي في جزع kowa ya je zo ba za ka kuɗi ta kowa ya je ka za ka rabuwa da ke tarar ke da Allah kowa ya je zo ba za ka kuɗi wata kuma ba za ta yaje wani wani abu ke ita zai kalla ya gaya wa zai kaje hannun ta yi guda mata tafin kudu zai teburi din na kan mutum ta wai ba za ta kara ta sarrafi da kuɗi ba tana biwa kuɗi da rabar hakila take ɗauka da siyar na ta ne kuɗi da ba za ta ba wala wa hadisu nabi yace kuma guda ka kawo ba zan warware ba ka da ne ba zan warware da zuwa ta ba allati nazartu abadan allati nazartu wannan ba ka da ne abadan har abada falamma qala ana kullu zubayr yayi da abu yayi dauka abdullahi dan zubayr kallama mitwar bin makrama ni bi da mitwar ibn makrama wa abdurrahman bin aswad bin yahud da abdurrahman dan aswad dan yahud wa umma bin bani zuhra su kuma yan kabilar bani zuhra da jinkin mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam sai ta da ya koma ta dangin mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam domin eh sirkai ya san yadda nana ya take girmama sirka wato sirkan ta sai biyu tana bara ku ne ke ba فقال لهما في ديني أنت بكما بالله إنما كما فيها الله ina haɗa ku da Allah ne ku lafiya dan girman Allah da barakar dan girman Allah ina haɗa ku da Allah ina ku kaltu ma bi alai dan Allah kada ku kare da har sai kun shigar da rigor da alai to muta ko ma ta kai ku ruwa in kai da ta ce ke ta ji ruwa da ya ka ba ne domin ina haɗa ina haɗa ku da Allah kar ku kyale da ku shigar da ni gurin Aisha fa inna ala la yahillu laha hatta bira kadiya kun baya da ta gare ta sai ba ka je ne yake zumunci da ni fa dan da da su idan uwa ta yake zumunci da kanta al'amari ya tsara ce ba ku ba da yin zuwa ba da amani to zuwa ibn maslama da abdurrahman bin al-aswad bin yaqub sai suka tafi suka fuskanta sai suka tafi mustaqilai alayhi suka tattabe shi bi an ya ji ba da bayan suka lalle da kan ba da dan dan ta ga su kansu ya ja da ba za su ji ba wani ya sai suka tattabe shi kamar da babban ko kuma ya ba su bari da lafiya ta yi su duk da wuri ciki da a tatta da na ala aisha suna zuwa su sallama suka yi shi cewa su shigo shi ne a tatta da na ala aisha a ce da suka nemi izini gurin na aisha فقال أسكت السلام عليك ورحمة الله وبركاته أبو الله درامة الله تبدأ عليك البركة مبنجي تبدأ عليك تعمل الغلبة في علال الخلو مشيكو فقال آية أنا لا أجد هذا المولي أتتي قلوا قلوا كشيكو منا فتزل عبد الله بقى كشيكو منا قال بك في كلنا يا أم الأم تكبوا لكم هذه الجيش تكبوا يا أول المؤمنين قالت نعم تتي قلوا قلوا كلكم كشيكو تكبوا gaba ɗaya ku shigo to shi yana da zuba a wurin riga ko a cikin mayari wala ta da mu ayi ta to Allah ma a hali wannan zubai ma abu ba shi wannan zubai sana ya mu san duk to wannan ibn zubai a wannan lokacin ba wadan ma da tsaro yayin da suka shiga da kana ibn zubai da bin hijja ibn zubai sai ya shiga wato ya zo ya kuya a bayan lafiya shi ne jin hijja وإذا تعتموهن وتعتموهن من وراء الحجاب في كل أمر لا تجيب لا تبين فيه واعتنت عائشة إلى كل أمر لا تجيب كوزي سوري وتكن وزيدي روح الله والذين يراجلها kawai tafi da aisha da duk kuma ko bada'a sai ba ne mata baki a yaran girman Allah dan Allah ya ji ya fi yana kuka yana ta annuka ya ce suka ta uku bai ta yana ta dan Allah dan girman Allah ya ji wanda kika mutuwar wa Abdurrahman bin Rajidan Aisha wannan mutanen da suwa da suka goji suwa da suka magiya suna ta yi wa dan Allah suwar su da yana magiya suna ana dai Allah akbar illa kalla masu cewa dan Allah ki masa magana suna ta masa magiya cewa ki masa magana wa qabila tilu nan da nan ya fara shi ta kafa a mutum shi ne wato sai dai ba za ko magana sai an da ne ba ta fara ina za ta gani za ta gani a wani a yi ya ce ina wuri ko kallon da wani saboda ya yi ba kan ciki ba har abu da wani jiro ya zai ya zai mun san wani dalili kuma wanda ke ba mu gaba hadisi wani kila kuma abin da ta kalla take jin cewa bayan wancan jin cewa ita uwar da ce akwai kuma wanda ne to bara mu ce zuwa wa yakuna suna cewa kada a dinka hasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya uwar mu ne ke fa kin san cewa lallai annabi alaihi salatu wasallam da ha amma kada a dinka mai hijira ya yi hani amma kada a dinka dangane da abu da kin yi mutane ina jin jira na gaba أو في الدواء وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه إن سنتوا الذي يأتي بايع على هذا المسلم أو في الرجوع به فوق ثلاث ليال سبع سبحانه قال في الرواية يقول فلما أخذوا تذكيرا يعني تذكيرون تذكيرا تروى suke cika wa a cikin wanda ya ce annabi ya ce kaza wanda shi ne a tafsir وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين والتحليل جنات كنت تاوى وإذا تقاوم بالجميلة أن الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتي كذا وفيه كذا كذا فيه تعليم كنت تاوى أذكت أذكت أي مدعى إتباع يذكرهم إتباع سنة تدعو عن ذلك هو أسلم في مدعى كما تنظر إلى مستنبا إتباع ربنا وتبكي ترى كوكا وتقول لنا تعيشين تبكي أجلس ولكن شديدا tafi kun san layi ba kanci kuma ba kanci abu ne mai tsanani kuma ba kanci da ne na wani mai tsanani ba da cewa ne haka wala wala mai zanu bi amma su guje wasu na gaban da suna ta baki a hatta kan da mutum da zuwa har sai da sani wa Abdullahi da zuwa da magana kuma aka bi na biya arba'in da rafa sannan sakamakon ba ka ce da kai ka fara ta biyu da ko me ba hayan da wuya yi guda daya sai da sai yin da wuya yi a gare dan a wata ruwaya ba sai da yayi kuma da guda goma shi Abdullahi da ruwaya ne shi ga ta ka amma da shi yayi da ko to shi ya wuce sai da ke da guda a gare yo ka daya ثم كانت تذكر بعد ما رأتك arba'in da rasawa sannan ta kasance tana tunawa bayan ta yi ta wato ruwa ya guda a bayan ba tabbi tana kuka in ta hudu kan barkata domin a kan lokacin wata ruwa ya faru na ta yi kawai gaba ce ta kasance kuka yana da cikin ce na kuka ta ba da hatta ta gudu domin wa ha ibara har sai da hawayen da ya jika mai abu da yake cikin da kowace yawon da yake cikin saboda kuka to da yin da nake zo a na gaba shi idan yana so ya mata tafin kuɗi cewa kyautar da ta yawa tana ganin cewa ta bai a gaban annaba ne ta zo ta kuma bai yana yawa a ina hararowa da da ina lokacin da wata bai wahala da zuciya da yayin da zai ba komai da kika ce da shi da wani kuɗi ba da ba mata ko a gidan ya ce ta ɗiba ta ba wa matar guda uku ne ke ta ba yara tana ba su kalin gobe suka ƙara neman wani ta ɗauki guda ɗaya ta raba mu ita ba da zuwa mamaki ya kama shi ne da annabi ya dawo kake ga ba komai a gidan nan shi ne wani cikin ya ku da nan ya za ta kafa hujja da wani in da ne biyu ko ya za ta bayar laifi ne da annabi a nan idan bai za ta bai mata hajjar rufe dan cikin da zai mata abin da ciwo ko to kun ji wannan hadisi ne kuma ingantacce yana bukari wato bayan yana da yi bukari bayan wannan zuwan da ba ya kawo da kun ji babu hijiratul muslim babu da yake magana akan kawar ciwo musulmi kuma wannan babu labarin da zai ta amma kuma an warware yawa kuma Abdullahi da Umar ma ya taba gaya wa ɗansa Bilal sai wallahi ba ni ba kai yake ba ni ba kai annaba ne ta ga Bilal ya ce wato kada a bar mata su tafi mazallai kada a haka mata ko zuwa masallaci la tamna'u ba Allah ya bada yake wallahi da zamna'u to shi kuma yi da shi yana da ruwan su a ba da wani ba ta suna zuwa a ta kuduwa da maza shi kuma Abdullahi da Umar ya kan cewa annabi ne bai faɗa an ce annabi ya yi wallahi ba ruwa wasu ba da ruwa sai an yi mutu ba ya to ya ta ba ne wasu kuma sai ce kan jara yi wasu an shiga tsakanin an je an shirya idan aka saba wa Allah da rubanta ba a ko kome kowa ya kuma yana kuke ba sun kai aka saba to ko ka yi shi ka iya wucewa da kawo kamar yadda na ja ga ta wuce ko ka ga yadda ya saba to bara ku ce to a ta zana Isma'il ka da ajarta ne ajarta ne ma ne an bi da jihadin an na arzikin malik da kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake la ta baka ku kada ku rika gaba wala ta hasadu kada ku rika hasada da kuma wala ta daba kada ku rika jiya junan ku baya wa kunu ibadallahi ikhwan ku zama ɗan uwa bayan Allah ɗan uwa na kai wala hinnu lil muslim baya halatta da musulmi an ya kira asabu ya kawar ciwo ɗan uwansa kauka talati da yare saboda kwana ko baya halatta shine dai gaba حديثي ليه بيشوف حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني الليث قال حدثني يونس انا بن شهاب انا عائد بن يزيد الليثي ثم الجندي الجندعي ان ابا ايوب الانصاري اي ابو ايوب الانصاري كما تنزع نعم ما جاء على بارك الله فيك قال الجندي ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم wato sahabu annabi alaihi salatu wasalam akbaru ya wace labari cewa annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la yahillu li ahad baya halitta ga wani an da ajura a kawo ko fatalan da yayi idan ne dan uwansa magana saboda kwana uku yantaki ya ni har da hadu bai suddu hada wanda ya doji yayi bar bai suddu hada wanda ba ya doji abin da wanda ya kauda kai wanda ba ya kauda kai aka dai ruwa ya tsada duniya وخير ما مفي الخير التي يبدأ بالسلام وتي بارك الله شنو وفي الخير المسلم به وتي بارك الله شنو وفي الخير حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل انا ابي انا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباكوا النبي يقول كره كرك غابا ولا تنافسوا كره كرك غاتا غاتا غاتا لا تكون ويا ko riga ko wani wani abin duniya kawai ku kudu a ba da lafiya kowa ku kasance bayan Allah ya yi uwa hadisi ne shi wani so حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهيب قال اخبرني عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد الا بالله جل وعز ba yadda za a samu mutum biyu in kaunaci junan su dan Allah mai girma da kuwa ya haufin islami ko dan musulunci bari bari kuma yana kuma a samu wani yanzu ya raba tsakanin su bari bari kuma yana kuma illa bi nafi yujisu a al'umma wato fati sai da wani zunubi bai bari ku bai da ma a raba tsakanin su illa bi nafi yuhdisu a duma in ba da wani zai ji da ɗayan ya fara ba abin nufi ba da za a iya samu a cikin tsakanin mutum biyu in ba an samu kamar abin da babu yake faɗa in ba an samu wato gwangwan ya tsage ba sai bango ya tsage karen dare idan kuna tare ku biyu ba ku ba da ko ba ba yadda za a wuri ya zo ya raba tsakanin sai ku yi zai kawo ka ce an yi wa da ba zai kaza ba to idan kwa kuka samu misunderstanding a gaban mutane to wannan ku shi ne wato ɗaya daga cikin ku ne yi wa ɗaya laifi ya kuma san laifin ya yi da asiri a gaban mutane wato ya fara da kofar da za a iya raba tsakanin shi ne illa bi san bi tiyori to ba a duma ba sai sai da wani laifi da ɗaya daga cikin su da ya fara to ya ba da kofa da wani laifi zuwa ya fi illa na ita Ahmad ya fitar da hadisin Abu Sunan Tata. mai ingancinsa a kan ko ko ta ke a kan kana abu ma marka da a kan kana abu da an yi bi kana kana mu'aza mu'aza ta ce ka bi su hijama bin azuri bin azari ibn amiyan an anas bin malik dan babban anas bin malik wa kana kutila abu yawma uhud ya kasance an kashe mai sun sarara da abu annabi kabi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ja annabi da sallallahu ya ce la ilaha illa muslim baya halatta ga musulmi an fi tare wa musulma ya yi faɗa da musulmi ya yanke a tsarin na ba ya yanke wa ko a tsarin wani matulon a na jafi wa zartu littafin yau da jami'a wai yankakken da ko ga yawon sun yi wuce ga wanda ya tsaji an zama da sanatu to shi ne a tsarin ko a tsarin wani bata ko wanda littafin na a wani da wasu salamu ba to shi ne yake cewa baya nata ga musulmi ya yanke wa musulmi bauka talatin sama da uku kwana uku da yau fa innahu ma la tubani an al-hajj wato la tubani an al-hajj suna kaucewa kamar gaskiya ne ma dama a al-islami mutukar sun da bawa akan yanke wata wa inna wala kuma fa yana ne yakuru kabbara al-azim duk wanda ya ga hucewa to abin da zama masa ne abin zama masa kabbara al-azim wanda ya riga wucewa a cikin duniya to shi za a fara kan kare wa zunubin shi ne mai alfai shi ne wancewa saukowa wato sauki wanda ya riga sauka to shi wato to shi ne ya kunu babbana da nadu ta fi kowo bilfai saurin da kowata da za ta ta saurin kankare masu zunubansa wa in mata ala tirani ba in suka mutu akan wannan yankewa tasu masu bada lam yadkhul al-jannata jami'a qabr su bin ba su shiga aljanna ba abada wa in sallama alayhi idan ya masa sallama fa ba sai daga cewa sai ya sallama fa ba an ya wala taslimahu wa salamahu ya ji karbi amincin da sallama sa radda alayhi da malaiku malaiku za su ne ruwa kun ka je kai mutum sallama ya amsa sai malaiku ce wa alaikum salam wa radda ala al-akhir shaytan shi kuma ɗaya ke na dole za su je kansu su neman da maganganu wannan shi ma ba da mutum ne in ganta da shi so da haka kaga wanda yake yin sallama za mu zo nan da wuri in ka tsanci sallama ba ka gaba ne ba ya zama gaba in ka da sallama kuma abu da biyu ba ka kunta ce shi amma ko kai wa sallama amma ka kunta ce shi wannan gaba ta amma ko da za ka yi rike wa sallama ku dina hulɗa saboda abun da ke yake kima kuɗi wannan da ba wannan ba shi ba a nan ne ake samun matsala sai ka rike wa sallama amma ba ma ka tuna shi ka bai ka kuma da shi wato wannan ba shi ba حدثنا محمد بن سلام كان حدثنا عبدة عن الجامع بن عروة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك. Nana ya ta ce ina gane fushinka. Haka ce son ma'aikata da zauna a jiki da dada. Wani za ka da farin cikin ka da annabiwa da ya da ni idan ba ka mutu. Ko ki abuwa, ini da a yi kuka ka baki a nan yake ina gane ya jini fushi. Wani za ki da rashin fushin shi ne kina fushi annabiwa da ni. Kan ta ce kuntu Nana ya ta ce sai na ce wa kai ba ta an ko gane ka ya rasu. Ta ya kake gane haka ya ma'aikin Allah. kada da ya ce nake za kun ce za ku yarda idan kina da yarda da ni kuce kina cewa bala idan za ki rantsuwa kina cewa bala wallahi wa rabbu muhammad da ki da ubangiji muhammad tana faɗa wannan annabi ya san ki ana da ana da lafiya wai za ku ci ta da kin ku kina buɗi ne kuce kina cewa la a wa rabbi ibrahim alama a sunan na rantsi da ubangiji annabi ibrahim kada ta ce kuntu arda na rani ya rantsi kwarai kuwa na ya kai lastu wa hakimu din nas maka nace a baba ba kai nake kawar biyo ba sunan na kawar nake kawar cewa dan ka gani cewa ta ku haka yadda ake ji mata ta bayin dai kuma ku duba ku ga hikima tana da Aisha da ta kawar biyo sunan na sai ta tabu sunan mahaifa haka dai ai dai ana nan dai shi din ne ba za a faɗa ba wannan zaran bai ake zuwa koyawa mata ba wai zaran wayar ba wallahi su wa'annan zana ake su koya su fahimta cewa ga yadda ana iya samun sabani a gidan kowane duk ma da kuma za a iya samun sabani a gidan amma wato abin da ake zuwa fahimta shi ne akwai hanyoyin da ake magance hanyoyin da ake ji a magance su shi ne hanyoyin da magabata suka magance nan wannan shi ina ganin ya kamata ya tsaya abubuwan da muka faɗa ne da Allah na wanda na da malam malam ga wannan gani yana fitawa da karatu suna da Allah da kuma shi da wannan yana suna da Allah da ya Allah da wannan mu da kuma da ya Allah da ya Allah da nuna mana ke ke ko kuma da Allah da nuna mana ke ke ko kuma da اللهم عنا في وطننا وحسنا وجعلنا جهنم وخلق وبركاته وجعلنا جهنم إلا ومسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين